maimaita mana Allah shi kara maimaita mana sai sarki sai sarki ala maimaita mana Allah shi kara maimaita mana Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai saurare barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu a gidan Nura TV Tom mai sauraron mu idan wannan ne zuwanka na farko ka yi kokari ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar kararrawa domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun dora mai sauraron mu domin hakan shi ke kara mana kwarin gwiwar saka muku labarai da dumudumin su kuma da zarar labari ya zo da zafi zafin shi mai sauraron mu za mu sakar maka tom mai sauraro ga mu dauke da sarkin waka mawaƙin nan naku na zamani mawaƙin nan naku na sarakai tam sarkin waka bai bar ku a nan ba mai sauraron mu kuma bai kyala masoyansa a haka ba sai da ya sako musu wakarsa ta barka da sallah mai sauraro mun san ka ji daɗin wannan waka domin kuwa mun sakar maka ita a farko ka ji daɗin ta mai sauraro kai da ka ji ka san waka ce wacce sarkin waka ya daɗe yana marari yana jiran sallah ta zo ya sakar muku ita waka ce wacce ya yi muku ta barka da sallah waka ce ta ɗau hankalin masoya domin kuwa ba su tunanin naziri sarkin waka zai sakar musu wannan waka ta barka da sallah ba don ko kaɗan bai nuna alamar zai saki wakar barka da sallah ba tom mai sauraron mu karka sha'afa kuma karka manta kana cikin channel ɗin tamu ne ta a gidan nura tv idan wannan ne zuwan ka na farko mai sauraro ka daure kai mana subscribing da liking domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora domin tashar ku ta a gidan Nura TV tana kokari wajen kawo muku sababbin bayanai da bayananmu da kuma kar ka manta mai sauraron mu da sarkin waka ya ce zai sakar muku wata sabuwar wakarsa da zai yiwu mai sauraro ka ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha ta a gidan Nura TV domin kuwa Nazir sarkin waka yana sakin wannan waka sa wacce yau masoyansa alkawari yayin da ya rubuta a shafukansa na Instagram Twitter cewa akwai wata waka bai ƙarashe inda maganar da zaka gane cewar yaushe za a saki wannan waka ba mu sauraron mu kai dai ka kasance da mu a cikin wannan tasha ta a gidan Nura TV ka ci gaba da bibiyan mu yadda ya kamata domin kuwa da muke da musakar maka wannan waka muna bibiyan naziri sarkin waka da zarar ya saki wannan waka ta so ciki cewa za ta dau hankalin masoya za mu sakar maka ita mai sauraron mu waka ciwo naziri sarkin waka yake alfahari da ita ya riga ya bayyana wa masoyansa cewa tana ɗaya daga cikin waƙoƙi waɗanda za su yaba da su a cikin wannan shekara mu. tom mu mu ka ci gaba da bibiyar mu ka kasance da mu a cikin wannan tasha ta a gidan nura tv mu mu mun